sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna cikin littafin mu na kamul jina'iz wa bida'uha na babban malami muhammad nasir din albani rahimahullahu ta'ala muna darasi na takwas shafi a nawa arba'in da takwas alamatu husnul khatima alamomi na kyawun cikawa wato idan ɗaya daga cikin alamu mutum aka ganci da ɗaya daga cikin wa'annan alamu da mai littafi zai ambata to alamu ne na wannan mutumin ya yi kyawun cikawa ana zaton ana kyauta da zato mutumin nan ya samu sa'an cikawa alhamdulillahi akan wannan mai littafi ya lissafo alamu kusan guda goma sha takwas duka ɗaya daga cikin nan alamu in aka ganci ga wanda ya zo cikawa bi ma'ana lokacin da mutum zai mutu ko ya faɗi ɗaya daga cikin kalmomi ko yanayin mutuwa ya zo masa ta irin wannan yanayin ko kuma wata cuta daga cikin cututtukan da za a ambata ya zama shine ajalinsa to ya samu wato kyawun cikawa ana kyautata zato mutumin kirki ne alhamdulillahi zai samu yardan Allah shine ma littafi ke faɗi alamatu husnil khatima wato alamomi ne na kyawun cikawa sai ke faɗi thumma inna shari'a alhakim قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة واتو شريعة shari'a تاريخ شريعة أن الله da سركي ديكي شريعة نيمي hikima mai adalci shari'a ne da ke wato kyautata ma mabiyansa ƙarjala alamatin ta sanya alamomi bayyanacin bayyanannu yustadallu biha ala husnil khatima wanda ake kafa dalili ake gane idan mutum ya cika da ɗaya da cikin alamu to ana kyautata zato cewa ya yi husnul khatima wato cikawa kyakkyawa katabahu Allah ta'ala lana wanda Allah madaukin sarki ya rubuta mana bi fadlihi da falalansa wa mannihi da kuma baiwansa fa ayyu mamri'in duk wani mutum mata bi ihdaha ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan alamu kanat bushara wato bushara ne lahu gare shi wa ya laha min bushara mai littafi ya kyawun wannan bushara daga cikin wato alamun al'ula ta farko nudughuhu bishahadati indal mauti wato mutum lokacin da zai mutu ya samu daman furshin kalman shahada ya faɗi la ilaha illallah ta zama ita ce kalmansa ta garshe daga nan shikenan sai ya cika to alama ne na wannan mutumin mutumin kirki ne ya yi sa'an cikawa ya samu cikawa wanda ake bukata ya samu alkhairi a wurin Allah madaukakin sarki wa fihi ahadith akwai hadisai da yawa da suke nuni akan duk wanda kalmansa ta karshe ta zama la ilaha illallah a wani wuri aka ce da halal janna dan aljanna ne ko ya shiga aljanna hadisin farko fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala janna duk wanda ƙarshen kalmansa ya kasance la ilaha illallah dakhala janna ya shiga aljanna ko kuma zai shiga aljanna wannan hadisi mu'azu bin jabal radiyallahu anhu ya ruwaito shi wanda hakim ya fiddo da hadisin bi sanadi wanda yake mai kyawu bi ma'ana hadisin iya inganta ومن طريق أخرى ديهن حديث بلفظ ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها هذا لفظ يد حديث يزوكينا باب ونري da za ta mutu ran nan tana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam rannan ta shaida haka kuma tana aikata tana aiki da abinda waɗannan kalmomin suka kunsa la ilaha illallah din da kuma muhammadu rasulullah ba wai fadi da baki ba ya shaida haka kuma yana aiki da shi shi yasa annabi shi yarji zalika ila qalbin muqinin wannan kuma yana komawa zuwa ga zuciya wanda ta yadda da haka din ba faɗin kalman kawai ba don faɗin kalman ba tare da yaddan da abin da kalma ta kunsa bai amfani faɗin muhammadu rasulullah ba tare da yadda da abin da shi annabi yake faɗi ko yake aikatawa ba amfani to sai an samu yaƙini a zuciya aiki da gabobi sai kuma furushi a harshe don wannan su ne abu guda uku suke tabbata kafin wani aiki ko kuma kalman shahada ta yi amfani ya sa mai risala ma ya kawo wannan ce faɗin la ilaha illallah kawai baya amfani don ce al'imanu ƙaulun ne wa amalun zidu bi ziyadati a'mal wa yanqusu bi naqsiha wa la yakmulu qawlul iman iman ce wato imani furushi ne da kuma ƙudurtawa a zuciya imani yakan ƙaru yakan kuma ragu yakan ƙaru da ayyuka na gari imani baya cika sai ya hada da aiki sai ke faɗi babu aiki babu maganan faɗi la ilaha illallah baya tabbata sai an hada da aiki ce da faɗin la ilaha illallah da aikin din baya tabbata sai an hada da imani a zuciya faɗin la ilaha illallah da imani da kuma kudurtawa duka ba sa tabbata sai an dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama yana wannan shine abinda wannan hadisi yake ƙara tabbatarwa sai ya samo asali daga zuciya wanda take yaƙini da abunda harshe yake furshi da shi to shine idan mutum ya faɗi wannan to bai mumini bai faɗin wannan kalman. ko kuma ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne har zuciyansa a haka yake yayi aiki da waɗannan kalmomi abinda suka gunsa illa ghafara Allah laha face Allah ya gafarta ma wannan ran duk abinda ta aikata na laifi an gane wannan wannan hadisi ibinu maja da ahmad su karaito hadisin imam ibn hibban ya inganta hadisin wa sanaduhu indi kama bayyantu fi sahiha mai littafi ce hadisin sanadinsa hasan ne kamar yadda ya faɗa a littafinsa silsilatul ahadis as-sahiha jerin gwano na hadisai ingantattu ya yi littafi akan silsilatul ahadis as-sahiha ya yi kuma silsilatul ahadis abba'ifa kowane ya fi mujalladi goma hadisai kawai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu littattafai guda biyu ingantattu da suka tabbata daga annabi ƙararrai kuma da ake ma annabi kowane sai masu littafi mujalladi ya fi goma wanda nasiruddin albani sai ce to a sahiha din ya faɗi wannan hadisi a cikin wannan littafin a hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da takwas Walahu min hadisi وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في التلقين في حديث ينا دوسو حديثي لسوكي كرفا فامسا قويوة وان حديث يزودك أبو هريرة يا قباتا أفقر alif shafi na goma a lokacin da aka yi bayani akan talqinu almayyit wato laddana ma wanda ya zo mutuwa kalman shahada akwai babin da ya zo akan wannan hadisi na biyu an talhatu bin Ubaidillahi radiyallahu anhu qala an karbo daga Talhata dan Ubaidillah radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai asharatul mubashirina bil janna shi Talhatu bin Ubaidillah radiyallahu anhu shine wanda Abubakar yake faɗi radiyallahu anhu a ranan Uhudu gaba ɗaya ladaddakin Talha ya gama da su wa bi ma'ana shi ya kwashe ladaddaki a ranan Uhudu don shi ne ya tsaya yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani harbi da aka jefo shi ne kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka harbi annabi anan in ce da ya tsaya don wannan hulan kwanon da annabi ya sa da mashi ya buge shi sai da shi kansa hulan kwanon ya shiga cikin kwakwalwan annabi sallallahu alaihi wasallam nan a kunyansa ce haƙoransa ya sa ya ja sai da wa'annan saniya suka zube shi talha abu abuidullahi wa'annan wanyan haƙora na sama dinnan da yana so ya cire ma abin da ya shiga jikin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙora shine abubakar ce ranar uhudu gaba ɗaya na dalha ne to ɗaya daga cikin asharatul mubashshirina bil janna radiyallahu anhu qala yake fadi ra'a umar talha bin ubaidillah thaqilan wa tarana umar ya ga talha dan ubaidullahi yana cikin damuwa shine ma'anan saqilan kamar baya cikin farin ciki kama akwai wani abu da yake damu da ya bata masa rai fa qala malaka ya aba fulan sai ya baban wane me yasa me ka haka la'allaka sa'adka imra'atu ammika ya aba fulan la'alla matanka diyar baffanka ta munana maka ta bata maka rai ke sa na ganka ka baka jin daɗi kana cikin damuwa La'alala. su ce a'a wa asna ala abi bakarin sai yabo ga abubakar in ji mai ruwaito hadisin kenan illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan sai dai abin da sa nake cikin damuwa bakin ciki na ji wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma mana'ani an as'alahu anhu illa alqudratu alaihi hatta mata ba abin da ya hana ni in tambayi annabi game da hadisi face ban samu iko ba har annabi ya mutu ma'ana ya so ya tambayi annabi ya masa bayani wannan hadisi shine damuwan da yake ya ji hadisi daga annabi bai samu ya nemi bayani aka yi masa bayanin hadisin ba yanzu yake tunani wannan magana sai yana cikin damuwa a yadda sabbai suke yana damuwa bai tambayi annabi ya masa bayani ba har annabi ya rasu sami'tuhu yaqulu na ji annabi ke fadi inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun inda mautihi illa ashraqa laha launuhu wato akwai wata kalma da na sani bawa iya zo mutuwa ya faɗi wannan kalman face Allah madauki sarki ya haskaka masa ya sa masa annuri tare da shi a cikin fuskansa lokacin da zai zo mutuwa wa naffasa Allah anhu kurbatahu kuma Allah ya yaye masa duk damuwan da ke tare da shi na mutuwan nan da kuma inda za shi da abin da zai bari ba zai bakin shi zai bar duniya ba ba zai damuwa zai je lahira ba kuma ba zai samu damuwa na wannan mutuwan ba Allah zai yaye masa qala fa qala umara Umar dama ya san da hadisin shi amma shi yanzu damuwansa bai tambayi annabi wace kalma ba sai na cikin damuwa da sai ya faɗi kalma ko to shine sai yake Umar sai ce to inni la'alamu ma hiya wallahi na so wace kalma ne in ji Umar kenan qala wa ma hiya ce mece ce ita kalma kaga alhamdulillah damuwan da ya masa amfani kenan yanzu zai gane wace kalma ne inda bai nuna damuwa ba da ba zai sani ba to sai ya nuna sai qala تعلم كلمة أعظم من كلمة من من كلمة أمر بها عمه عند الموت كاسم وتكلمة قد تفي كلمة دا النبي صلى الله عليه وسلم يا أمور شبابا سلوك شمتوا ita ce la ilaha illallah babu wata kalma illa wannan kalman annabi ke nufi lokacin da abu talib baban ali ya zo mutuwa annabi a yake gaya masa ka faɗi kalma guda ɗaya kawai wanda zan tsaya maka a gaban allah saboda wannan kalma ka shiga aljanna ka faɗi la ilaha illallah ga abu jahal ga abu talib manyan kafirai kusa da shi sai su kalle shi sai za yanzu za ka bar addinin kakanni da iyaye za ka ba mu kunya yanzu ya kai abu talib su kalle shi sai ya tsaya yanzu shi ka faɗi wannan kalmar ya baffana daga ƙarshe dai sai ya faɗi kalmar ce shi kawai yana kan addinin kakanni da iyaye sai ya mutu a haka ce kalma ɗaya fada ya faɗe ta shikenan man ga wasu mutane miyagu shi yasa miyagun abokanai <laughs> abun nan ne za su hana mutum alkhairi to sun suka hana shi da ya faɗi kalma Allah madaukin sarki ya karɓe shi a haka shi ce akan haka zai mutu su ce qala talha sadakta dalhatu sai ce sadakta kai gaskiya hiya wallahi hiya ita ce ita ce an gane kenan kenan kalmar la ilaha illallah in mutum ya faɗe ta lokacin da zai mutu to Allah madaukin sarki zai yaye masa damuwa a lokacin mutuwansa sannan kuma zai sa masa annuri a tare da shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna ba ma maganan wato a lokacin mutuwa kawai ba in mutum ya yi aiki da ita kalban shahadan yana fadin ta yayyake ne da ita to shi ma za a yi masa wannan damuwan sai mai littafi yake fadi wannan hadisi imam ahmad ya roito hadisin isnadinsa kuma hadisi na ingantacce da ibn hibban da hakim suka rawaito hadisi wa fil babi hadithun zukirat fi talqin ce akwai hadisai da yawa a wannan babi da suke bayani akan fadin la ilaha illallah wajen mutuwa to alama ne na wannan mutum yayi sa'an cikawa akwai hadisai da yawa da suka zo a babin talqini الثاني ko الثانية alama ta biyu da ke nuna mutum yayi sa'an cikawa almautu birashil rashil aljabin mutum ya mutu lokacin da ya zo mutuwa a gashiwa nan ɗinsa fuskansa gabari ya shiga da gumi zufa alama ne shi ma na mutuwan mumini kenan an gane shine almautu bi rashil الجبين لحديث بريدة بن حسيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت wato wannan hadisi a wannan babi din akwai hadisi da Buraida bin Husaybi ya ruwaito radiyallahu anhu lokacin da yake Khurasan Khurasan cikin garuruwa da suke Iran a yanzu fa'ada akhan yana wannan garin sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani dan uwansa bai da lafiya sai je gai da shi wa huwa maridun alali dan nan bai da lafiya fa wajaduhu bil mauti sai ya same shi yana gargara ya kusa da mutuwa wa iza huwa bi araqi jabinihi sai gashi nan yana zufa fuskansa gaba daya goshinsa gaba daya zufa fa qala sai husayb yake fadi Allahu akbar yayi kabbara sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu mautul mu'min bi araqil jabin mumini zai mutu da zufan wato goshinsa kenan wannan shine ya wahalan kawai kenan to shi ma alama ne na husnul khatima in kaga mutum yana mutuwa goshinsa na zufa fuskansa na zufa to alamu ne su ma na husnul khatima ita ce alama ta biyu wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da imam nasa'i da kuma tirmizi da ibnu maja da ibnu hibban da hakim da dayalisi da abu nu'aim a littafinsa al-hilya hakim yake fadi sahihun ala sharɗi muslim ووافقه zahabi shi hadisi ingantacce ne akan sharadin imam muslim imam zahabi shi mace haka ne amma mai littafi ke wa fihi nazarun akwai abun duba akan maganan da suka faɗa cewa akan sharadin imam muslim suke amma la majala li dhikrihi huna ba sai ya ambaci me yasa ya faɗi haka ba anan a wani wuri kila zai yi bayani akai alama ta uku da ke nuna mutum ya yi sa'an cikawa almautu lailatal juma'ati aw mutum ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a shima alama ne da mutumin ya yi sa'an cikawa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan babi kamar yadda mai littafi ya fara farkon littafin duk wani littafi da kike duba abin da ya shafi littattafan fiqh ba za ka ga wannan babi ba sai dai hadisai ne kawai suke kawo shi ba a matsayin babi mai zaman kansa alamun husnul khatima ba shi kadai ya kawo wannan babi a littafinsa wannan littafi da ya kawo kan jana'iza mai zaman kansa amma zai littafin jana'iza a littafin da aka rubuta a fikihu da in aka so babin jana'iza ba a ambaton wa'annan wannan babi cewa alamu na husnul khatima na wato sa'an cikawa ba a kawo wannan to daga ciki ce mutuwan daren juma'a ko kuma yinin juma'a dare yana farawa ne tun daga faduwan rana daga faduwar rana yanzu mun shiga daren litinin to wanda ya mutu tun daga magariba kenan har zuwa wata magariban gobe an gane daga ita magariban muna dare har alfijir ya fito alfijir yana fitowa muna ranan litinin har zuwa kuma faduwar ranan gobe daga nan mun shiga daren talata to wanda ya mutu daga wayannan daga wannan daga daren juma'a daga faduwar ranar alhamis kenan har zuwa faduwar ranar juma'a din kenan shine ya mutu cikin daren juma'a ko kuma yinin juma'a to shi ma alama ne na yayi sa'an cikawa liqaulihi sallallahu alaihi wasallama ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr babu wani musulmi da zai mutu a yinin juma'a ko daren juma'a face Allah madaukakin sarki ya kare shi daga fitinan kabari Imam Ahmad da Faswi suka ruwaito wannan hadisi a ta hanyoyi guda biyu daga Abdullahi bin Amru da Imam Tirmizi ya ruwaito hadisin shi ma daga Anas da kuma Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhum anhuma wannan ita ce alama ta uku kenan mutuwa daren juma'a ko kuma yinin juma'a alama ta hudu arrabi'a al-istishhadu fi sahatil qitali wato mutum yayi shahada a fagen fama a lokacin da aka je yaƙi tsakanin musulmai da kafirai jihadi wanda musulunci ya yadda da shi ya shiga sharuɗa na jihadi tare da jagoranci shugaba na musulunci idan aka yi jihadi a nan mutum ya samu shahada a nan to shi ma alama ne na cewa ya dace bi ma'ana ya yi sa'an cikawa ما دليل akan haka قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. وان الايه سوره ال عمران ita ce aya ta da saba'in da tara zuwa 171 Allah yake faɗi kada ku zata waɗanda aka kashe su wajen ɗaukaka kalman Allah matattu ne a'a rayayyu ne a wajen ubangijin su ana azurta su farihina bima atahumullahu suna farin ciki da ladaddakin da Allah zai ba su min fabalhi daga falalansa wa yastabshirun har suna ma bishara billazina lam yalhaqu bihim wanda suka basu je basu mutu ba ma suna masu bishara kawai ku zo kada ku samu damuwa min khalfihim alla khawfun alaihim ce kada ku tsorata wala hum yahzanun kada ku samu bakin ciki yastabshiruna suna bishara bi ni'matin min Allah wa fadlin da ni'ima daga Allah da kuma falala sai kuma an anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin Allah baya tozarta ladan mu'minai yana wanda ya mutu a fagen fama shi ma yana cikin alamu ne na cewa wato wannan mutum ya yi sa'an shikawa ya samu husnul khatima wa fi zalika ahadithun akwai hadisai masu yawa da suka zo akan haka hadisi na farko hadisi da imamu tirmizi ya ruwaito daga ubadatu bin samit radiyallahu anhu da kuma qais al-juzai yake faɗi lishahidi inda Allah sittu fisalin. wato shahidi a wurin Allah yana da wasu ɗabi'u guda shida da Allah maɗaukakin sarki ya bashi bi ma'ana yana da wasu damammaki guda shida da aka bashi wanda ba mai wannan abun sai shi na farko faru lahu fi awwali duf'atin min damihi farkon jinin da zai fara ɓullowa idan aka sare shi ko aka harbe shi farkon jinin da zai tsillo ya fita to zan gafaran zunubansa ne gaba ɗaya akan abun da ya yayi shine wato falala na farko da za a bashi wa yara maq'adahu min aljanna falala ta biyu za a nuna masa gidansa a aljanna mazauninsa wa yujara min azabil qabr falala ta uku za a kare shi daga azaban kabari wa ya'manu al akbar kuma zai aminta daga firgici wanda yake mai girma ranan kiyama in aka yi busa mutane suka taso to akwai firgici a wannan wurin da kuma lokacin da za a yi tsayuwan tashin kiyama shi kansa da Allah zai ce limanil mulkul yawma nan ma akwai firgishi lokacin da kuma za a tsaya shi a fiddo da wato takardu na kowa a ga aikinsa akwai firgito nan duka Allah zai kare shi daga wannan tsoron wa yuhalla hilyatal iman kuma za a tsawatar da shi da kawa irin ta imani za a yi mashi adon imani shi bai da damuwa kenan da duk kowa ya gani zai ga yana cikin natsuwa bai da nadama bai cikin firgici ba tsoro ba komi wa yuzawwaju min al in kuma za a kaurar da shi daga cikin matan hurul ain wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi sannan na karshe na shida din za a bashi sheton mutum saba'in daga cikin mutanensa ce ka samo mutane wanda kake so ka sheshe su daga azaban Allah ka fiddo da su daga azaba zuwa aljanna ka faɗi sunayensu yanzu a fiddo da su ɗaya ɗaya har mutum saba'in daga cikin makusantansa alhamdulillah kaga ya samu wannan wato falaloli guda shida da Allah zai ba shi kenan shahidi kenan wannan da cikin hadisai da suke nuna shi ma shahidi yana cikin wato mutu ya mutu a fagen fama alamu ne na mutumin nan yayi sa'an shikawa imam tirmidhi ya rawaito hadisi kamar yadda ya gabata hadisi na biyu ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum daga cikin sahabbai ashabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan kima yaji wani mutum ya faɗa nan ba a gaya mana kowane mutum ba nan jahiltan sahabi baya cutarwa ga hadisi tun an ce an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sahabi bane aka ce mana an rajulin muna bukata a san kowaye ne don a gane matsayinsa za a iya karbar riwayansa ko ba za a karba ba amma sahabi ba matsala tun da to yanzu kaga ya aka muka gane sahabi ne an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wani mutum daga cikin sahabban annabi shikenan ko abdullahi bin umar ne ko ibn abbas ne ko ibn mas'ud ne ko umar ne ko duk kowane irin sahabi ne ba mu da matsala da shi alhamdulillah shi ma ya ji wani mutum kuma kala yake faɗi ya rasulullah kaga shi ma kenan sahabi ne sahabi yana ruwaitowa daga sahabi dan sa man dukkan su ba gaya mana wani sahabi inda ka duba sharhi hadisi kin za ka iya gano wani sahabi ne wannan kuma akan daga wani sahabi ya ruwaito hadisi ta ya rasulullah ya manzon Allah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahidu me yasa duka muminai sai an fitine su a kabari sai shahidi kawai ina tambaya me dalili qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa kafa bi bariqati suyufi ala ra'si fitna idda takuba suke wulkawa a kansa ya ishe shi fitina a duniya saboda haka wannan ta dauke masa fitinan kabari kaga takobi an zaro kanka aka nufa ko wuya aka nufa ka kauce ayyo haka ka sake wannan kawai ya isa shi yasa shi ba za a fitine shi kuma a kabari ba kenan shahidi in ya mutu shi ma ba za a fitine shi a kabari ba kaga ya nuna shi ma shahada alama ne na wato mutum yayi sa'an shikawa wannan hadisi <coughs> a isnadinsa ingantacce ne kamar yadda mai littafi ya faɗa sai shi tanbihun faɗakarwa. turja hadhihi shahadatu liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi wa law lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'araka <coughs> yake faɗi wannan wato falala ana ƙauna duk wani mutum da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki shahada da gaske to ko da bai yi shahada ba shi ma za a ba shi wannan falalan man sa'ala shahadata mukhlisan min min qalbihi to shi ma yanalu manzilata shuhada kamar yadda hadisi yazo shine zai kawo mana hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه تون يروقي الله مدوكين سركي شهادة دكسكيكي إن ذا أتيته بسم الله يو ذا أتفي زي روغا يتفين ba za a in za a tafiya nemo bargo ya ce bai da lafiya da gaske ke yi har zuciyansa to in ya roƙi haka to Allah madaukin sarki zai kai shi ma manzila wato matsayi na shahidai zai samu wannan falalan shi ma ko da a gadonsa ya mutu bai je shahada ba bai je yaƙi ba idan dai ya roƙa wannan hadisi imam muslim da imam baihaqi su farato shi daga abu huraira alama ta biyar almautu ghaziyan fi sabilillah wanda ya mutu yana yaƙi fi sabilillah kun sun na farko wanda ya mutuwan shahada wannan kuma an fita yaƙi yaƙin kila zai ɗauki kwanaki sai ajalinsa ya zo a wannan tafiyan kafin a dawo ko da ba a yaƙin aka gaje shi ba shine ghaziyan fi sabilillahi an gane bambancin su tsakanin shi da na na hudu na hudu an kashe shi a nan ma'araka a wurin fagen fama a yaƙi aka kashe shi Kawai da aka shi su mus'ab da sauransu na biyar din nan ci a hanyar tafiya ko ya rafi ya nutse a ruwa bi ma'ana ya mai sunansa ruwa ta tishgila ana haya rafi kafin aje wurin sai fada ruwa ya mutu ko kuma a cikin wannan tafiyar sai rashin lafiya kama shi sai ya mutu ko wani abu ne wanda ba cikin fagen fama gashe shi ba to shine wannan gaziyan to shi ma zai samu wannan falalan na cewa ya yi husnul khatima wato ya yi sa'an mutuwa kenan wa fihi hadithani akwai hadisai guda biyu da suke nuni akan haka a hadisin farko hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi yake tambayan sahabbai ma ta'udduna shahida fikum wani irin mutane ne kuke kirgawa shahidai a wurin ku qalu ya rasulullah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda aka kashe a fagen fama ana yaki aka kashe shi fa huwa shahidun shine shahidi a wurin mu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shuhada'a ummati idan la qalilun lalle kenan shahidai al'umma na yan kaɗan ne sai ke gaya musu qalu faman hum ya rasulullah to su waye ne shahidai ya manzon Allah qala man qutila fi sabilillah fa huwa shahidun wanda aka kashe a fagen fama lokacin da ake gobzawa shahidi ne wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda ya mutu fi sabilillahi shine wannan da nake bayani ko kuma zai je neman ilimi a hanyarsa ta tafiya makaranta sai wani abu ya faru da shi ya mutu shi ma ya mutu ne fi sabilillahi ko don man man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal janna fi sabilillahi zai je bimana wani abu wanda ake wannan abin inda zai je da'awa zashi sai mota ta yi hatsari sai ya mutu fi sabilillahi shi ma nan ne shahidi ne shi ma duka alamu ne na husnul khatima sai ya man mata fi ta'un fa huwa shahidun wanda ya mutu a ta'un shi ma shahidi ne me ta'un duk wata annoba da take zuwa lokaci guda ana kiransa at-ta'un shine al-maradul am wanda zai zo kawai lokaci guda ya samu wannan ya samu wannan sai mutu ya mutu a wannan wurin shi ma shahidi ne wa mata fi fil batal fa huwa shahidun wanda ya mutu a ciwon ciki shi ma shahidi ne cikin sai kumburi ya mutu ko ciwon ciki irin mai murdawa ya mutu zawayi ya mutu duka wannan shahidi ne shi ma wal shahidun wanda ya nutse a ruwa shi ma shahidi ne kaga duka wayannan mutane shahidai ne sune annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi ba wai ya wanda yi abin nan kenan duka husnul khatima ne su ma imam muslim da ahmad suka rawaito hadisi a cikin babi kuma akwai hadisi da yazo daga abdullahi bin umar a wurin hakim da kuma baihaqi hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi man fasala ay kharaja fi sabilillahi famata aw qutila fa huwa shahidun wanda ya fita don neman yardan Allah don ɗaukaka kalman Allah ta sai ya mutu a wannan hanyar aukutila kutila ko aka kashe shi fa huwa shahidun shi ma shahidi ne aw waqasahu farasahu ko kuma a cikin tafiya sai ya faɗo dabbansa ta taka shi sai ya mutu shi ma shahidi ne au ba'iro ko raƙuminsa ko kuma dokinsa au ladagathu hamma ko kunama ko maciji ko wani abu dai mai dafi ya same shi sai ya mutu shi ma shahidi ne au mata ala firashihi bi ayi hatfin sha Allah fa innahu shahidu wa inna lahu aljanna kai idan ya fita fi sabilillahi to ko da a gadonsa inda an je ayi masauki za a kwana biyar kafin a bar wannan masaukin sai ya sa a gado ya mutu a nan a kunce wani rashin lafiya zo ya same shi a gadonsa shi ma shahidi ne insha Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowane yanayi ya mutu inda yana kan wannan an fita da'awa an fita da'awa wani gari aka je za a musuluntar da mutane sai ka sauka a hotel cikin wannan tafiyan cike na rashin lafiya samu wani a wannan hotel din sai ya mutu ko da shi ne ala firashi don fi sabilillahi ne shi ma fa huwa shahidun akan kowane yanayi mutuwa ya zo masa in dai cikin kalman Allah madaukakin sarki wannan hadisi abu dawuda da hakim da bai haƙi suka rito hadisin daga abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu na shida daga cikin alamu na wato sa'an mutuwa almautu bitta'un shine mutuwa da ta’un wancan ya kawo shi a hadisi ba shi ake nufi a kan yi magana a kansa ba mutuwa a cikin annoba idan annoba ta zo irin cututtuka da suke zuwa kamar ibolan nan da ake magana ta zo ta ɗauke wani shi shikenan in musulmi ne ya yi mutuwan shahada in sha Allah ko irin su kolora masu zuwa nan ko amai da guda duk wani rashin lafiya dai da zai zo a take ya samu gari to shikenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a gari kada wani ya gudu da zai yi shahada abinsa in kuma baya a gari to kada ya shigo gari in ya yi tafiya misali yana Lagos sai ji an fada a Kaduna to kada ya dawo ya a can dan Lagos kuma kada ya shigo amma kuma wanda yake Kaduna kada ya gudu don gudun mutuwa annabi ya hana wannan to wannan shine hadisi akwai hadisi na farko da yake akan magana akan wannan hadisin Hafsa ta ibnatu Sirin قالت bin لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن عمرو بن أبي عمرو قلت بالطاعون فقال قال رسول الله صلى الله عليه take faɗi Anas ya gaya mata Anas binu Malikin bima mata Yahya bin Abi Amr akwai wani malami ana kiransa Yahya bin Abi Amrata sai ya mutu sai Anas yake tambayan Hafsata ibnatu Sirin da me ya mutu wani irin rashin lafiya ne qultu sai take faɗi bitkaun annoba ne ta faɗa magari sai ta shafe shi sai ya mutu sai Anas ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama الطاعون شهادة لكل مسلم annoba in ta faɗo ma al'umma to duk wanda ya mutu da wannan annoban shahidi ne ga kowane musulmi idan annoba ta kashe shi imam buhari da dayalisi da ahmad suka yarto hadisi hadisi na biyu aisha radiyallahu anha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ta'awun ta tambayi annabi game da annoba fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu innahu kana azaban Ya basu hulahu يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين عائشة تتنبي النبي ما إير وأن ta تتكي زوا تيتكاش متاني ألوك شي قدا sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi azaba ne wanda Allah yake turowa daga bayinsa ga wani aka wanda yake so sai ya sanya wannan azaba ta zama rahama ga muminai kafirai kuma sun tafi sun tafi shi kenan amma mumini idan Allah ya turo da wannan azaban to sai ta zama masa rahama فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا باب ونباوى مؤمني دا annoba zata ta fada magarinsa ya zauna a wannan garin bai tafi wuri-wuri bai gudu ba shi ne fayam kusu fi baladihi ya zauna a garinsa sabiran yana mai haƙuri ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah la ya sun cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta dama zai same shi illa kana lahu mithlu ajri shahiri fa ce an ba shi lada irin na wanda ya shahada ka kenan mutum annoba irin masu zuwa dinnan nan musulmai ya kamata su tsaya su zama masu fiqihu akan yanayin su na yau da kullum nan no ta zo me ya kamata kai ka zauna kana mai hakuri kada ai surkulle kada ai kame kame kada ai komai kada a gudu a tsaya yazo ya samu mutum shikenan mutum yi buri cewa wannan shahada ne alhamdulillah insha Allah in kuma yana wani gari to kada shi kuma zai shigo domin ya samu shahada ko kuma ya shigo mutuwa sai ya zai a garin da yake amma yana wannan garin da annoba ta fada to ba zai je ko ina ba kuma sai ya tsaya ce in Allah ya sa zai same ni zai same ni Allah ya sa kuma zai same ni ba ba zai same ni ba in ya same ni kuma alhamdulillah ni na sani a yaqini na na mutu shahidi kenan kenan sai mutu yayi hakuri akan wannan wannan hadisi Imam Bukhari ko ya roito hadisin <clears throat> da bayaƙi da ahmad hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ya fi shuhada'u wal mutawaffun bi ta'un fa yaqulu ashabu ta'un nahnu shuhada'un fa yuqalu انظروا فإن كان جراهم كجراه الشهيد تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك في أرانا قيامة شهيدي da waɗanda suka mutu da annoba za su zo a gaban Allah madaukakin sarki a ranar kiyama su wanda suka mutu da annoba su ma sai ce mu ma fa shahidai ne fa yuqalu sai a gaya wa mala'iku ku je ku duba idan kuka ga waɗannan raununnukan nasu suna gudana wato jini na gudana a cikin a tare da su amma kuma kamshinsa irin na almiski ne to su shahidai ne idan ba a haka ba to ba shahidai ba in mala'iku suka je sai su same su a haka din sai ce to alhamdulillah su shahidai ne kina ya nuna ma masu annoba su ma shahidai ne ba littafi ke fadi a imam ahmad ya rawaito hadisi da tabarani fil kabir ce akwai a wannan babi akwai hadisai daga abu huraira wanda suka riga suka gabata hadisi na abun nan wanda da bin Samin ya rawaito kuma insha Allah za mu tsaya a nan a sati mai zuwa sai mu tashi a alama ta bakwai daga cikin alamu da ke nuna husnul khatima kyawun cika ko kuma sa'an mutuwa ga musulmi iya mutu da wayannan alamu da mai littafi ya kawo guda goma sha takwas na'am akwai tambaya na'am ya mutu eh wannan wanda ya shiga ruwa ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam nassi ne na hadisi ya zo ya nassanta shi cewa wanda ya mutu a ruwa shahidi ne amma wanda ya mutu a accident na mota ko jirgin sama ko jirgin ruwa ba mu samu nassi ba to haka sai mu yi sai mu ya mutu a wanda ake kira mutu al-fujua to Allahu alamu masiruhu to tunda mun samu nassi anan ba za mu ilhaƙin sa da wancan ba wannan a ruwa ne mutuwar ruwa ko wuta ko rushewan gini duka wannan mun samu nassi to sai mu yi amfani da shi na'am eh to wannan zai zo ana yana daga cikin alamun shikawa wani ya zo akan zai dauke maka kuɗi ko zai sata annabi sallallahu alaihi wasallam fa qatilhu ce fa in qatala ni in ya kashe ni fa ce anta kana cikin aljanna kai shahidi ne in na kashe shi wa annabi ce shi yana cikin wuta zai zuwa cikin alamun goma sha tafi akwai wannan eh na'am ko dukiya mutum ko shiran mutum ko iyalansa ko mutuncinsa ko addininsa duka mutum zai kare wannan har zuwa mutuwansa iya mutu ya mutu shahidi ba so kawai da an zo kai ka kai saranda kawai a'a kai kokari kai difa'i haka annabi ce fa qatilhu sai sahabi ce fa in qatalani fa ce fa anta shahidun wa in qataltuhu fa huwa fi nari haka annabi ya fada ka yage ji kada kai ka zama jarumi kare dukiya ana karewa dukiya da mutunci da kuma addini da kuma iyalai ana kare su har zuwa inda garfi zai kare ai addini ne ake kare shi yasa ake zuwa yaki to duka wannan abubuwa ana kare su da dukiya na'am wa alaikumus na'am na'am na'am na'am na'am zai samu shahada aya ne ba gani inda Allah ya rubuta mai zai samu shahada zai same ta zai mutu a ya nemi magani na'am alaikum salam na'am eh. na'am a garin da yake na'am a in dama lokacin dawowansa ya zai dawo dama kwana biyar zai yi kwana ta biyar sai ka ji annoba ya faɗi dama kai alhamdulillah sai ka ƙara murmushi sai to dama <laughs> ni yau ne ta na ko an je ka ƙara kwana ce a zan dawo dama na sa abin da ake nufi mutum ya tashi daga Kaduna don gudun annoba amma dama ka je kwanan ka biyar za ka yi kayi biyar din kuma wani abu ya faru dama za ka dawo sai ka dawo gari ka oho na'am sai ka ji annoba ya fara oke ka eh eh kada ka dawo kada ka dawo ka shigo wannan garin eh da annabi shi kada ku shiga garin da akwai annoba kuma kada ku fita in kuna ciki to sai ka tsaya can na'am wanda sai eh, na'am shahidi ne wanda ake karewa daga azaban kabari azaban kabari shi wannan an ce na shahidi ne na'am hmm.